أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن أعرض الله ورسوله من قبل وليعرفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan maraice na lahadi shida ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu a shekara ta da 2021 miladiya a wannan masallaci na alkulafa rashidun wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos inda muke gudanar da tafsiri na wannan shekara na azumin wata ramadan mai albarka wanda a yau insha Allahu muna darasi na biyar ko za mu darasi na biyar wanda in ba a manta ba muna karatu cikin suratu tauba inda muka tike ajiya da aya ta ɗari da biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki wa na atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a da haka yau za mu tashi aya ta ɗari da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim أموالهم صدقة تفجرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم إذا ba manta ba ajiya na gaya mana cewa sababin saukar faɗin Allah maɗaukacin sarki wa akharuna atarafu bi dhunubihim shine ba manta ba a jiya na gaya mana cewa sababin saukar ita wannan aya da muka karatu a kan ta jiya shine abu lubaba da shi da abokansa ko mutanensa mutum bakwai waɗanda ba su je yakin tabuka ba kuma suka zo suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ba su je ba kuma ba su da wani uzuri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je ba zan kula ku ba har sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da hukunci game da ku waɗanda suka je suka ɗaɗɗaure kansu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi alkawarin ba za su ci ba ba za su sha ba har sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da hukunci game da su ko ya yafe musu ko kuma duk abin da ya ga ya dace ya yi musu kuma suka yi alkawarin wannan igiyoyi da suka ɗaure kansu da su ba za su kwanci kansu da kansu ba har sai manzan Allah ya zo ya kwance yana daga cikin abin da suka yi bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yafe musu da ya ce asallahu ayyatu ba alaihim inna Allah ga rahim Allah ya yafe musu sai suka yi alkawarin cewa wannan dogon abin da kuke sa ana marayin nan na tsohuwar lasfikan nan wannan da ta kata abin wannan abin wannan abin za ka babu ai wannan ɗin iskoki shi na hannun nasa ai damar da shi muka fara yi ai da shi muka fara dama a'a kyauro za ka sa ka kyauro za ka sa masa ka gani yawa sashi a haka ko a haka yaron ya kamata kafin a zo karatun za a rinka yi waye an zo ba ba a fashe gora ranar tafiya sun gyara ne wanda ne haka yana daga cikin abin da suka yi sai suka yi alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu to su kuma za su yi sadaka da dukkanin dukiyoyinsu baki ɗaya kowannen saboda jin daɗin wannan yafiya da wannan gafara da Allah ya masa ya ce zai yi sadaka da dukiyarsa baki ɗaya to da haka sai suka kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dukiya suka ce ka karɓi dukiyoyinmu mun ba wa Allah ka raba su ga inda kake ganin ya dace to da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ba zan karba ba to shine sai Allah subhanahu wataala ya sake saukar da wannan ayar da zamu tashi akan ta a karatu ubangiji ya ce khudh min amwalihim sadaqa ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu to tahirhum wa tuzakkihim biha tsahirhun wacce za zaka tsarkake su wacce zakihim kuma ka koya musu kyawawan ɗabi'u? biha da ita wannan sadakar wa salli alaihim kuma kai musu salati inna salataka sakanun lahum ko inna salawatika sakanun lahum duk an karanta lalle hakika sallarka ko salatinka wanda sallah nan ma'anarta shine addu'a domin sallah a yaren larabci ma'anarta shine addu'a kamar yadda ko a turanci ma haka ne prayer ana nufin addu'a da haka Allah ya ce wa salli alaihim kai musu addu'a inna salawatika lalle addu'o'inka sakanun lahum abdullahi dan abu zai ce ai rahmatan lahum jin kai ne a tattare da su sababin rahama yake zame musu a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan ayar tana nuna cewa mutum yana da damar idan yayi wani laifi Allah ya yafe masa ko kuma in yi wani laifi ya yi sadaka ya yi aikin alkhairi duk da cewa yanzu babu wani nassi da zai sauka ya ce an karɓa ko ba a karɓa ba to amma abin da ya faru ga waɗancan ya isa ya zama shaida na cewa yin hakan ba laifi ba ne ba amma ba wai ina nufin cewa mutum ta kamar zai yi sadaka kuma ya je saba wa Allah ba tunda akwai waɗanda suke da irin wannan aƙida ko suke da irin wannan fahimta wanda kuskure ne yanzu ba sai na kama sunan gari ba akwai wasu garuruwanmu a arewacin najeriya aka ce idan ka ga mutum da safe yana sadakar gyada to ya yi kwanan gida da karuwa to kaga wannan mummunar aƙida ce wannan mummunar fahimta ce ba wannan shine manufar Allah ba amma dai in dan adam ya wani laifi to ba laifi ba ne ya tuba ga Allah wannan shine asali kuma ya yi wani aikin alkhairi domin ubangiji subhanahu ta'ala ya ce أقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله يتوى أقم الصلاة كما كتعيد صلاة طرفي النهار أجفا وني معنى دساتيا دكما يمّا sallar da ake da safe kaga asuba kenan sallar da ake da yamma ƙarshen wuni magriba kenan sai Allah ya ce innal hasanat lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka zalika wannan zikira tunatarwa ne lizzakirina ga masu tunatantuwa cikin bayi wanda idan mutum ya koma ƙarƙashin wannan aya cikin littattafan tafsiri za su ga sanadiyar saukarta al-imam ibnu kasir ya kawo asar wani sahabi yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ma'aikin Allah wata mata ce na kebe da ita duk abin da namiji yake da mace nayi da ita kawai saduwa da ita ne bamba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi yake kula shi sai da lokacin sallar azhar yayi ko la'asar aka kira sallah aka yi alwala aka yi sallah da aka dawo zama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai tambayar nan tazo sai ya ce gani sai annabi ya ce ka alwala tare da mu eh ka yi sallah tare da mu eh je ka Allah ya yafe maka to sai sahabbai suka tambaye suka ce ya ma'aikin Allah wannan falalar ta sace shi kadai ko har mu sai annabi ya ce har kowa ma da haka abin ake so dan adam ba yadda zai ya kubuta daga laifi ba kuma so ake yayi ba amma dai laifi ya zama dole da shi aka halicce mu to abin da yake akwai lokacin da muka yi laifi to sai mu tunatantu sai mu koma ga Allah sai mu nemi yafiyarsa sai kuma mu biyo baya da ayyukan alkhairi to wannan shine abin da Abu Lubaba suka yi sun yi laifi Allah ya yafe musu kuma sai suka biyo baya da aikin alkhairi na kyauta da dukkanin dukiyarsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamuha duk lokacin da kai wani abu na kuskure ko na laifi to kuma kai kokari ka zo kai wani aiki na alheri bayan sa to wannan alherin sai ya shafe maka mugunyan laifin da kai a baya to lokacin da suka kawo dukiyar su gaba ɗaya suka ce sun ba annabi ya sadaka da ita sai annabi ya ce a'a sai ya raba uku uku sai ya ɗauki dai ya bar musu bibiyo. shi yasa imamu malik ya ce duk mutumin da ya bakance ya ce zan yi kyauta da dukiyata duka imamu malik ya ce to wanda ya zama wajibi a kansa shine ya raba uku ya ɗauki ɗaya ya bari ya rike biyu ina ba ta an gane don wani zai iya yin haka ya shiga cikin wani halin damuwa ya yi wa Allah bakance in Allah ya biya mun bukata zan ba da kuɗi na duka kuma sai bukata ta biya ido ya zaro anya to a wannan lokacin an rangwanta maka a shari'a sai ka raba uku ka ɗau biyu ɗaya kaɗai sai ka ɗauka ka bayar abu na biyu malamai suka ce game da ita wannan ayar huzmin amwalihim ta ga damirin him suka ce ya udu ila wa akharuna su bi zunubihim khalatu amalan saliha ita ayar tana magana ne game da waɗancan wanda suka yi abin da ya gabata a baya wanda suka yarda da sun yi laifi kuma suka nemi yafiyar Allah kuma Allah ya yafe musu duk da cewa malamai sukan ce ayar za ta iya shiga wani hukuncin ba iya nasu su kaɗai ba to amma dai in dai za a bi ka'ida ta tafsiri siyakin ƙur'ani ya nuna ayar tana magana ne da wasu akan wasu domin ambaton wasu ya gabata kuma lamiri ya biyo baya wanda shi lamiri yana komawa ne zuwa ga aqrabi mazkur wanda aka ambata a bayansa to shi yasa waɗansu malamai suka ce asali ita wannan ayar ba magana take akan zakka ta farilla ba tana magana ne akan zakata nafila ba ma'anar sadaka ko kyauta domin su wa'incan mutanen da suka yi laifi ai ba zakka farilla suka ce za su bayar ba kyauta suka ce za su yi da dukiyoyinsu don su ma Allah ya yafe musu laifukan da suka yi masa a baya to amma duk da cewa ko da ayar tana magana ne akan zakka ta nafila to zakka farilla na iya shiga cikinta domin asali shi ne duk a ƙur'ani inda aka yi maganar sadaka to farkon abin da ake fassara kalmar sadaka da shi shi ne zakka sai dai in akwai wani dalilin da ya canja ma'anar sadaka ɗin daga zakka ta farilla ya mai da ita ta nafila kamar yadda ayat suratul tauba Allah ya ce innamas masadaqatu. innamas masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqab وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم kunga kalmar as-sadaqat a cikin wannan ayar tana nufin zakka da haka imamu al-Qurtubi yace asali a Qur'ani duk inda aka ce sadaka to ta farilla ake nufi abin da yasa na kawo wannan maganar saboda waɗanda suka yi ridda a zamanin Sayyidina Abubakar bayan manzo Allah ya bar duniya suka ce su ba za su bada zakka ba hujjar su ita ce wannan ayar suka ce domin Qur'ani ta yi annabi ne zai karbi zakka to kuma yanzu baya nan da haka mu ba za mu ba kowa ba shi kadai Allah yake kuzmin amwalihim sadaqatan kuma yake tudahiruhum wa tuzakihim kuma yake wa salli alaihim da haka suka ce mu yanzu ba za mu ba kowa ba to da haka wannan abinda suka kafa hujja da shi kuskure ne kwarai da gaske domin ko da an yarda cewa da annabi ake magana amma ai an sani cewa annabi dole watan wata rana zai bar duniya kuma in ya bar duniya duk wanda ya zo a madadinsa a matsayin halifansa shi zai yi aiki makamancin nasa domin wata mata ta zo a hadisin bukari ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi yana gaggawa bai tsaya ba ta amsa ba sai ce je kike dawo sai ta kuma ta ce to in na je na dawo baka nan fa sai ce fa in lam tajidini fa ati ababakr in kika zo baki tadda ni ba je ki wajen abubakar cewa in ban same ka ba ita abin da take nufi mutuwa fa a ruwayar haka imamul bukhari ya ce ta anil maut tana nufin to in na je na dawo kuma lokacin ka mutu fa sai ce to in na mutu ba na nan in kika dawo ki samu abubakar kaga wannan ya nuna manzo Allah salama ko baya nan wanda yake halifan sa shi zai yi acting a matsayinsa da ka hatta cewa wa salli alaihim kai musu salati wannan baya nuna cewa sai annabi ne kadai in ya karbi zakka daga wajen mai bada zakka zai masa addu'a kowa ma hadisi ya zo cikin sayi muslim daga abdullahi ibn abi aufa abdullahi ibn abi aufa ce lokacin da wannan ayat ta sauka cewa idan an karɓi sadaka ko zakka daga hannun mutum ai masa addu'a yace babana ne farko wanda ya kawo sadaka bayan wannan ayat ta sauka da haka da annabi ya karɓa sai mana addu'a sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ga iyalan gidan Abu Aufa salati kamar yadda muka faɗa shine kai rahama haka Abdullahi dan Abbas ya fassara da haka ko yanzu idan a ce akwai hukumar karɓar zaka ko ma ba hukuma wani ya ɗauko zakarsa ya baka ba gum za ka yi ka kama gabanka ba yi masa addu'a bahaushe ya ce yaba kyauta tukunci kuma tuwon girma miyar sanama to wannan yana sanya wa mutum ƙarfin gwiwa in yi maka alheri yau gobe ka gode jibi sai ya ƙara maka yau ba wai ɗan adam ba har Allah yana son haka ya yi maka abu ka gode to zai ƙara ba. وإذ تأذن ربكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله يقول وإذ تأذن ربكم كتنا يا يد أبنجدكم يشيلا تامكم yace la in shakartum in ne muku alheri kuka gode mun la azidannakum ni kuma zan muku kari duk yadda Allah ya maka wani alheri ko mun ƙanƙantarsa. wanda babu kankani a cikin alherin Allah amma daure ka ce alhamdulillah daure ka yi amfani da abin ta hanyar da ya dace daure ka yi wa Allah wata ibada ta musamman don nuna yabawa da abin da ya maka to in kai haka shi kuma sai ya ƙara ma idan yau miliyan ɗaya baka gobe sai ya baka goma in goma ya baka gobe sai ya baka ɗari sai ka ga kullum kana ci gaba amma ka'idar Allah wala in kafartum in yi maka alheri kai kai turmus kai sha Ruƙi, ka sha ke shiru wai an shuka dusa kamar ba a yi ma ba to ka kiyaye abin da zai biyo baya inna azabi la shadid Allah sai ya kwace wannan abin kuma sai ya biyo baya da wata azaba da haka yana daga cikin abin da yake jawo mutum ci baya a rayuwa Allah ya kai maka alheri baka godewa to zai kwace abin da yake ma kuma ƙarshe sai ya tsora maka wata musibar da sai ta dame ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Tirmidhi man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda in mutane suka yi masa alheri ya fi karfin ya ce ya gode to ko Allah ne ma ya masa ba zai gode ba domin ai duk alherin da wani dan adam ya masa Allah ne ya yi ma shi dai kawai wannan dan adam din Allah ya yi amfani da shi ne wajen a miƙo ma abin tunda kai baka isa Allah ya miƙo ma abu kai da kai da shi ba to amma sai ya biyo ta hannun wani sai ya bashi sai ya sa masa zuciyar shi kuma ya baka to kaga in ka gode masa kamar ƙarshe godiyar gawa za ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manza Allah kaga dai in girman mutum yana sa a yi masa alheri ba zai gode ba to annabi ya kai amma duk girma irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ka je kai masa abin kyautayi ka je ka sauke nauyi na umarnin da ya maka na zakkar da Allah ya wajabta ma to manzo Allah zai maka addu'a ya gode maka ya yaba maka ya maka fatan alkhairi da ka ya yan uwa mu zama masu godewa musamman iyayenmu mata a gidajen aure na daga cikin matsalolin da ke bata auratayya a yau mata suna da wahalar godiya yi mata kayi mata ba za ta ce ta gode ba amma rana ɗaya in ba kai ba kuma ta cika gari da labari shekara guda za ka yi kana ba ka kuɗin cefa ne ba ta dawo da canji ba amma ranar da ta cika ma ta ce to yau na yi maka ciko sai ka ce to sauran canjin na baya su kuma suna ina ita ba ta san canji ba amma ta san ciko haka wannan matsala ce wani saurayi ya auri budurwa wajen shekara shida suna soyayya amma a wata ɗaya auren ya mutu da aka tambaye shi me yasa ya ce wallahi ban taɓa mata abu ta ce na gode ba ba ta taɓa gaishe ni da safe ba yadda ka san tinkiya kaga dai tinkiya da safe ba za ta ce ma sannu ba ba ita ma kamar haka ya take aka kira ta aka ce ke da gaske ne abin da mijinki ya faɗa ta cewa eh da gaske ne ai ni ma a gidanmu ban taɓa ganin babata ta gaida babana ba ni ma ban taɓa ganin a gidanmu an yi wa wani abu ya ce ya gode ba to kaga dan Allah anan suwa suka kashe mata aure iyayenta su ne ba su koya mata abin da ya kamata ta iya ba da haka iyaye masu albarka ɗan dan ƙarami ko alawa ka siyo ka bashi koya masa ya sa hannu biyu ya karba kar ya karba kawai ya tafi kamar ya aike ka yo ko aikin ka bai kamata ya ce maka na ba amma da yawa daga cikin iyaye su suke kin koya wa 'ya'yansu wannan ka nuna masa ya karba da hannu biyu ya durkusa ya ce na gode baba amma wani yana ganin ai zamani ya zo yaushe ai ba sai ya ce na to matsalar in kai kana da haƙuri zai je ya rayu da wani a gaba wanda shi bai da haƙuri da haka ya kamata iyaye su kokari su sauke wannan nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora musu na koya wa 'ya'yansu tarbiyya ka koya wa ɗanka da safe ya zo ya gaishe ka ba wani girma da kake nema a wajen sa ka gama girma kai ka haife shi amma tarbiyya ce kake so ka koya mai shi yasa za ku ga da yawa daga ciki musamman mu hausa fulani mu muke da wannan matsalar a mafi yawan lokaci kuma da asali ba haka muke ba duk mutumin da yake da shekara arba'in baya kuma ya tashi a arewa ya san ba haka muke ba iyayenmu suna koya mana ladabin gaisuwa suna koya mana kaza godiya suna koya mana kaza amma mu yanzu ba haka muke koya wa ƴaƴanmu ba yanzu wanda yake zaune a gidan haya da waɗanda ba hausawa ba da safe ƴaƴan wasu za su gaishe shi amma shi ƴaƴansa ma ba za su gaishe shi ba kana zaune ka miƙe kafa ɗanka zai zo ya ƙetara ka kamar jaki amma ɗan wani ba zai ƙetara ka ba to sakacinmu ne mu rinka koya wa 'ya'yanmu wannan to da haka Allah madaukin sarki yace khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum sai Allah ce me alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم to akwai sauran munafikai a Madina wanda su suka ƙi su zo su bawa annabi uzuri suka yi shiru ba su je yakin ba ba su da wata hujja kuma ko da neman uzurin ma na ƙarya su zo su yi sun to lokacin da suka ga wa'ancan sun taho su ba su taho ba sai suka zura ido su gaya za a ƙarke to a ƙarshe sai aka ƙare da alheri su wa'incan sai Allah ya ce ya karɓi tubansu to sai suka koma tsaigumi a gari ya mutanen da tare da su muka yi laifi tare da su muka yi kaza tare da su muka yi kaza kuma za a ce su an musu kaza an musu kaza alhalin su ma ba a hana a yi musu hakan ba sai dai su sun ga sun fi ƙarfin su zo su nema yafiya su zo su nemi uzuri su zo su yi itirafi da laifuffukan da suka yi kamar yadda waɗancan suka yi to shine sai Allah yake bawa waɗancan munafikan amsa anan alam ya alamu su basu sani ba ne annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi cewa Allah shi ke karɓar tuba daga wajen bayinsa to amma sharadin Allah ya karɓi tubanka sai kai ne sai ka tuban ai ba kawai laifi zaka yi Allah ka ja ka shakulu kuma shi zai zo ya ce na yafe ma ba a'a sai kai nadama ka ce Allah na tuba to sannan ne shi sai karɓi tubanka shi yasa ya kafa sharadin tuba وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وبنجي سبحانه وتعالى وإني كمني لغفار من يوم غفرني أما شرعي لمن تاب سيد وندي توبا دي يوم غفر الله in baka neme ta ba ba za ta zo wajenka ba Allah ya fi ƙarfin ya bi ka sai dai kai ka bi shi domin shi shine shugaba da haka wa inni ubangiji ya ce lallai ni la gaffarun mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai sun mahata da sannan kuma ya kama turba shari'a a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wanda ya tuba ya aiki na kwarai to wannan shine ya tuba karɓaɓɓe a wajen Allah haka yace ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya a wata ayar ma yace wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to da haka su ba su tuba ba amma suna jiran wai Allah ya ce ya yafe musu a'a shine Allah ya ce alam ya alamu shin ba su sani bane anna Allah cewa Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi Shi ne mai karɓar tuba daga wajen bayinsa mana mai karɓar istighfari da neman gafarar bawa shi kuma ya yafe masa wa ya afuzu sadaka kuma shi ne wanda yake karɓar sadakoki in an yi wa anna allaha kuma ba san cewa Allah shi ne tawwabun rahimun mai karɓar tuba kuma mai jin kai ba to in ba su sani ba su sani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah subhanahu ta'ala yana karɓar tuba a yana karɓar sadaka hadisi hadisin Abu Huraira manzo ya yace inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudha bi rabbi hali a ahadikum Allah yana karɓar sadaka da hannunsa na dama ya raini wannan sadakar ga ɗayanku idan idan yayi ta ko mun kankantar abin da ka a aka bayar da sunan sadaka Allah zai karɓa? domin ya ce wa ya akuzo sadaka yana karɓar sadaka to sannan kuma duk kankantar abin sai ubangiji ya rinka kiwata maka shi yana kiwata maka shi sai ka wayi gari a ranar lahira ka yi sadaka sila biyar amma sila biyar ta zama tiriliyan ɗaya ya danganta da kyakkyawan niyya kuma ya danganta da wanda ka ba wa ɗin ka ba shi bisa ga cancanta ina fata an gane da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama yurabbi ahadukum muhrahu kamar yadda kuka ga ɗayan ku yana kiwon ɗan ƙaramin dokinsa mutum zai samu doki ɗan ƙarami ramanne wanda ba ƙosashe ba wanda hawansa ma ba za a iya yi ba amma idan ya mai da hankali yana kiwonsa watan wata rana sai kaga ya zama ƙatoton ingarman doki to Allah yakan kiwaci ladan sadaka ga wanda ya yi da kyakkyawan niyya har ya girmama ladan kamar yadda mai kiwon doki yakan kiwaci ƙaramin doki har ya girma a wani hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sadaqata taqa'u fi yadillahi azza wa jalla qabla an taqa fi yadis sa'il ita sadaka da an mika ta farkon hannun da take shiga shine hannun Allah kafin wanda zai ka mika wa ma ya miko hannu ya karɓa ni Allah ya karɓa to amma sai dai baka ganin karɓar Allah sai dai kana ganin karɓar dan uwanka wanda ya miko hannu zuwa gare ta abdullahi dan mas'ud yace in kuna so ku ga gaskiyar wannan maganar da na faɗa ku karanta faɗin Allah ألم يألموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو تواب رحيم نعم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون to sai Allah ya sake komawa zuwa ga kan waɗancan munafukai masu tsayi gungumi wanda su ba su zo sun tuba ba kuma waɗansu sun zo sun tuban an yafe musu kuma abin ya ba su haushi sun koma suna ta gunaguni sai Allah ya ce wa qul i'malu kace da su su ci gaba da abin da suke yi na munafurci in dai ba su daina ba fa sayarallahu amalakum da sannu Allah zai ga abin da kuke yi wa rasuluhu kuma manzansa zai gani wal mu'minuna mu'minai ma za su gani mana in kun ci gaba da abin da kuke yi to watan wata rana Allah zai fallasa ku zai tona muku asiri zai bayyana ku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi haka a ayar da ta shuɗe can a baya a dai cikin wannan sura ɗin ubangiji ya ce ya hazarul munafiquna ya hazarul munafiquna an نزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وبنجزية يحذر المنافقون منافكي سنة تردر سنة قورا أن تنزل عليهم سورة كدأ سوكر مسل وتسورة تنبئهم بما في qulubihim wacce za ta tona asirin abin da suke boyewa na munafurci a cikin zukatansu suna yin munafurcin amma suna tsoro ba sa son fallasa ba sa son tonan asiri sai Allah ya ce qul istahzi'u ce da su ku ci gaba dai da istihza'i izjili irin na munafurci inna Laha, mukhrijum ma tahzarun ana nan ana nan watan wata rana sai Allah ya tona muku asiri sai ya fallasa ku irin abin da ake cewa a juru zuwa rafi wata ran za a fasa tulu to da haka ubangiji subhanahu wata'ala kamar wonin yake musu lallai in dai baku daina ba in dai kun ci gaba da abin da kuke yi to watan wata rana za muku abin da ba ku so za tona ku zamu fallasa ku kuma za muku terere da fallasa da kaɗa. da haka Allah subhanahu wata'ala a wata ayar ma ya sake maimaita makamancin haka cikin suratul ahzab لئن لم ينتهي المنافقون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله يقول إن لم ينتهي المنافقون والله إن دي منافقين بس شغتيتا ينصف إن دينا منافرتي با والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض وأن دسوني دي ما سكوا تزوتي wal murjifuna fil madinati da masu kwarmato a madina masu baza jita-jita masu yada labaran karya dan batanci to in waɗannan ba su daina abin da suke ba ubangiji ya ce naka bihim sai mun tuna ka a kansu, mana sai mun baka umarni ka kai musu hari ka afka musu thumma la na fiha illa qalila kuma ba za mu bar su su ci gaba da zama tare da kai a Madina ba kwata-kwata sai zama ɗan ƙanƙani. mal'uni na tsinannin Allah aina ma suqifu duk inda aka cin musu ukhizu a kama su wa ta katila a kashe su kisan gilla sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wannan shine tsarin Allah cikin munafikan baya walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma tsarin Allah baya canjawa da haka wannan duk wani ne Allah subhanahu wataala yake wa masu laifi da munafikai don su shiga taitayin su su daina bahaushe ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya Allah ya kan ɗaga wa mutum kafa ya ta laifi ya ta laifi ya ta laifi to amma ka kiyaye ranar da Allah zai kama ka sai ka ji abin babu daɗi sai ka gwammace ina ma baka yi ba da haka imamu mujahid ibn jabar yace wannan aya ta wa kuli imalu fa sayarallahu amalakum wa'idun narko ne jan kunne ne wonin ne Gargaɗi ne yanke hanzari ne Allah subhanahu wata'ala yake wa munafikai kamar yadda makamantan ire-iren ayar da yawa a Qur'ani sun maimaita kuma suna nuna haka ubangiji madaukakin sarki yace ce wa qul ya qaumi wa qul ya qaumi qul ya qaumi قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدير ويا قومي ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وقل للذين لا يؤمنون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون إن الذين يلهدون في آياتنا إن الذين يلهدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الله مدعوك تنسر كيتي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن kace ya ku mutane na ku yi abin da kuke yi a inda kuke nima mai yi ne سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار da sannu za ku san wane ne wanda zai kyakkyawan ƙarshe tsakanin ni da ku domin aikin mutum shi yake nuna makomarsa to haka ne yake wa ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim to haka nan wa qul lil ladina la yu'minuna amalu ala makanatikum inni amilun kuma ya ce wantaziru inna muntazirun hakanan innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fil nari khayrun amman ya'ti aminan yawmal qiyama i'malu ma shi'tum ku duk abin da kuka ga dama da ka abin da kai ka sani dai shi zaka je ka tarar to waɗannan ayoyi da ire-iren su suna da fito mana da ma'anar ita wannan ayar kenan cewa ka yi aiki a nan ba wai umarni ne na so ba umarni ne na gargaɗi? ba wai da muminai ake ba a'a da kafirai ake da dukkanin wani tsagera ai yake duk wanda aka ce masa ya daina abin da yake yi mummuna yaki to sai ka ce da shi je ka ci gaba da yi za ka gani za ka ga me zai je ya kawo to da ka Allah subhanahu wataala ya ce فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Allah zai ga aikin ku manza, Allah zai gani muminai ma za su gani wasu malaman sun ce wannan ganin sai a ranar tashin alkiyama tunda ita ce yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya yawma tublaz sarair yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin wannan duk a ranar tashin alkiyama ne da haka ya yan uwa mu yi kokari mu aikin kirki domin akwai ranar da kowa zai ga abin da ya aikata kuma ba wai kowa zai gani ba har wanda da kake koyewa ma ba su sani ba za su gani a wannan ranar Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce mai wa karuna abin fasara kuma da sannu za a maida ku ila alimil ghaibi zuwa ga masanin fake wa shahadati da masalin fili in aka ce masanin fake ana nufin Allah wanda ya san abin da ke ɓoye wa shahada kuma masanin abin da yake a sarari fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma zai ba ku labari da dukkan abin da kuka kasance kuna aikatawa na'am وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah ce wa akharuna akwai waɗansu kuma munafikan ko waɗanda suka aikata laifi irin na waɗanda suka aikata laifi a baya su ma na rashin fita jihadi an gane ko to su kuma waɗannan menene matsayinsu mun sani a baya mun ce mutane sun ka suka so biyu dukkaninsu laifinsu iri ɗaya ne duk ba su je jihadi ba amma wasu sun zo sun ba da uzuri mazala ya ce ba zai karɓa ba su je su jira waɗansu kuma sun ƙi su zo su ba da uzurin kuma daga baya sun koma suna guna guni bayan an yafe wa waɗancan da su suka zo suka ba da uzuri to shi ne sai Allah ce wa akaru na to kuma akwai wasu ma murjauna li amri lahi waɗanda su kuma an jinkirta bayani a kansu don wani al'amari na Allah kalmar murjauna imam al-qurtubi yace daga arja'ahu ne yurji'uhu bi ma'ana akharahu yu'akhiruhu kamar yadda ya faɗa a cikin ayat suratul araf qalu arjihu ko arjihi قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن هاجرين قالوا yan fadar fir'auna suka ce da shi arjihi an karanta da haka an karanta da arji'uhu arji'uhu ma'ana dan tsayar da shi lokacin da annabi Musa ya zo gaban Fir'auna ya masa wa'azi yace ce qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahu al-ayata al-kubra to sai an fada suka ce da Fir'auna arji'uhu karka bashi ya tafi ne gida karka ka bashi ya tafi ranka ya dade tsayar da shi wa arsil fil madaini hashirin ka tura san kirori ƙauyuka ya tuka bi kulli fahirin alim dan su zo maka da dukkan gwanin iya tsaki dan a zo a kure maka shi to kalma arjihi ko arjihu bi ma'ana akhirhu haka imam al-qurtubi yace da yawan malaman tafsiri sun fassara da haka abin nufi wa akharuna daga cikin mutane akwai waɗansu murjauna li da aka jinkirtar da al'amarinsu don wata hikima ta Allah bai yi saurin cewa ya yafe musu ba bai kuma ce har yanzu suna da laifi ba ya dakata tukuna zai yi wani hukunci game da su to su waɗannan mutanen su ne cikon guda uku kabu ɗan malik da rabi'a eh, da kuma zurara waɗanda haka ne hilal ibn umayya da zurara ibn rabi'a su waɗannan guda uku su kuma hukuncinsu da daban su sun zo sun gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiyarsu suka ce wallahi ba abin da ya hana mu banka yaki dan ma in maganar kuɗi ake ba mu taɓa samun kuɗi a rayuwar mu irin yadda muka samu yanzu ba in maganar lafiyar jiki ne ba mu taɓa samun lafiyar jiki irin yadda muka samu yanzu ba ma'ana dai su suka zo suka yi halayyar nan ta wai na shehu dan gaskiya aka yi ku suka faɗi gaskiya ɓaro-ɓaro za a ce to shi kenan idan ka ji an yi kirari an ce na shehu don gaskiya aka yi ku da zuwa ake ko sakwata ko buzaye shi ma buzu ba are na gaske baya karya baya karya wai wani direba ne wani direba ne daga babura babura dai ta mutu ta can arewa ta jigawa kun akwai bodan nijar daga nan to direbobi sai su dauki buzaye to a hanya kwastan suna dan tare su su danka karɓi kuɗi da immigration to idan direba ya ɗau buzu zai tsallaka da shi boda sai ya ce masa namiji in an tambaye ka kace ce nan nan babura za mu <laughs> to da an kama tafiya idan immigration suka tare suka leƙa suka leƙa suke kai direba ina za ka sai ce nan nan babura za ni to sun san yayi ƙarya sai su zagayo inda buzu a motar sai kai namiji ina za a to wani buzu da aka kalle shi aka yi masa kirari aka ce kai namiji ina za a itin tsire da dariya aka ce dariyar me kake ce to ni da zane a gada za ce ce fa sani. to haka kuma iyayen mu in dai gaskiya ce in ta zo da zafi zafinta ba sa bari ta huce suke sakata an yi ɗaya da ɗaya ko to da ka su ka'abu dan malik sai suka zo suka yi ɗabi'ar na shehu dan gaskiya aka san ku ka'abu dan malik yake faɗa yace ban taɓa sanin mutumin da ya sha wuyar gaskiya ba irina ban taɓa sani ba a tarihi domin sakamakon wannan gaskiyar da ya zo ya gaya wa annabi karara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba komai ka faɗi gaskiya je ka sai Allah yayi hukunci a ka tun daga nan kwana arba'in annabi ya daina masa magana ba wai annabi kinsa yake ba amma Allah ne yake so ya bashi punishment kuma ya masa horo akan faɗar gaskiya ita daman tana da ɗaci haka take gaskiya tana da ɗaci abu yake ba da labari yace ce sau da dama zan zo masallaci da asuba in zauna a sahun gaba saitin annabi saboda ka'idar annabi da ya idar da sallah ya ce assalamu alaikum zai juyo ya kalli na gabansa kabu ya ce da annabi ya gani ne sai ya kau da kai ya ce in ne masa sallama ina lura in ga bakinsa ya amsa ko bai amsa bai ce wallah bana ganin alamar ya amsa ya ce duniya ta yi min zafi sahabbai saboda sun san annabi kuma suna son sa suna yi masa biyayya ba yadda za a yi annabi ya daina maka magana su fi ma gaba ɗaya suka daina masa magana shi ma zai zo ya mutum sallama ya juya masa kai to kai kuwa annabi ya daina gaisa da mutum kai ka gaisa da shi ai ba zai yi ba abu ya ce dolan dole muka daina fitowa gari muka koma gida muka zauna bayan mun koma gida mun zauna da dan kasuwa suka je siya ba a siyar musu da kudin su za su miƙa za su yi a ce ba za a siyar ba su ma in suka fita suka kasa ba za a siya ba saboda annabi ya yanke musu alaka abu ya ce muna zaune wata rana sai ga ɗan aiken annabi mun ɗauka tuba ne ya zo amma ashe zafi ne ya ƙaru annabi ya ce a ce har matanmu su bar gidajenmu su bar gidajenmu muka zo muka tambaye manzo Allah sun alaihi kana nufin aurenmu ya mutu da su koya ya yace a'a amma dai su bar gidajenku ku zauna ku kadai to hilal ibn umayya shi tsoho ne ya tsufa ma tuko ba abin da yake iyawa sai da matarsa ita ce masa wanka ita ce masa tsarki ita ce masa kaza amma duk da haka aka ce ta tafi dan haka matar yana ta kuka ma ya kusa mutuwa saboda tashin hankali matarsa ta zo tana gaya wa annabi ba abin da yake iya bawan Allah nan sai nayi masa ba kaza ba kaza ba annabi ya ce duk da haka na ji ki je ki bar shi. to shine kamar yadda aya za ta zo gaba insha Allah ta faɗi halin da suka samu kansu wannan ne mana dosa ne akan abin da ya faru da haka kabu bin mali yace a cikin wannan yanayi muka kasance mun shiga cikin kunci yace akwai wani aboki na tun yarin ta tare muka tashi dan uwana ne ban taba tsammanin ma shi zai kaurace min ba dan uwansa ne na jini kuma sa'an haihuwarsa ne tare suka tashi yace shi ma ina tsammanin ko zan dan samu sauki a wajensa wata ran naje ne masa sallama sai ya juya baya nace habawa ne ni ne fa yace i eh. yace baka san ina son Allah da ma'aiki bai ce wannan kuma ya sani an ce da ɗan saukwata ya ƙoshi ya ce wa ya sai abu a duhu da haka dai waɗannan bayan Allah su ne wa akaru na murjauna li lahi in ma yi wa in ma ya tuba alaihi da waɗansu da aka jinkirta al'amarinsu da wata hikima ta Ubangiji ko dai ya gafarta musu ko ya musu azaba amma dai an bar su gasu nan gasu nan ba kamar waɗancan waɗanda su tintini an riga an yafe musu ba ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wallahu lalle Allah alimun masani ne hakimun kuma mai hikima ne ma'ana alimun yana sane da halin da suke ciki sannan kuma hakimun yana da wata hikima da ya sa ya basu a cikin wannan yanayi hikimar shine dan a nuna min ni a yau da kai da mu cewa ba wanda zai faɗi gaskiya ya zauna lafiya babu shi dole ne sai ka sha ƙunarta sai ka ɗanɗane ta in ka faɗi gaskiya na kusa da kai na iya kinka in ka faɗi gaskiya al'umma gaba ɗaya na iya maka ta to amma ko ba daɗe ko ba jima kai za ka yi nasara domin ba za a taɓa cewa wani gaskiyarka ta ƙare ba sai dai a ce ne ka ta ƙare to saboda darajar gaskiyar shi yasa Allah yakan yi wa masu ita horo na musamman don su daɗa riƙe ta su san muhimmancin ta su san ko ba daɗe ko ba jima kuma nasararsu za ta biyo baya sai Allah yake ne الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فكما باين ونن كسونا أكو أكو كما ودنسو wannan bisa ga kira'ar asim ibn abi najud al-kufi da sauran qura banda na fi'u da sauran madaniyun qurra'u na madina suna karantawa allazina takhazu masjidan diraran amma asim ibn abi najud al-kufi yana karantawa wallazina takhazu masjidan diraran to in ka karanta da wallazina takhazu masjidan diraran wanda diyawancin ku in kun bude qur'ani ruwayar hafs ana asim za ku ga wannan wawun din akwai ta ma'ana kenan Allah yana dada faɗan wani kaso na mutane wa minhum kaza wa minhum kaza wa akharuna atarafu wa akharuna murjauna ladina takazu masjidan dirara ma'ana cikin nau'ukan munafikai akwai kuma waɗanda suka riki masallaci dan ya zamo musu mafaka wajen cutar da Allah da cutar da manzon Allah da yada munafurci ba wai dan ibada ba ina fata an gane to wannan aya tana da kissa kuma tana da sababi akwai wani mutum da ake kira da suna abdullahi na amirin rahim wani kirista ne kafin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi madina shi ya je ya shiga addinin kiristanci kuma ya zo yana ta missionaries yana mai da mutanen madina kiristoci har mutanen madina da yawa sun fara karɓar masa an fara goyon bayansa an fara aminta da shi ana tsaka da haka sai maza Allah ya zo madina da shi kenan sai annabi ya bata masa shiri mutane sai suka dawo suka shiga musulunci suka bar kiristancin to shi kuma sai ya ga wace hanya zai bi ya rama irin wannan abin da annabi ya ba sai ya zo ya nuna cewa ya shiga musulunci to amma manufarsa shine ya zai yi ya cutar da musulunci daga cikin gida daga baya sai ya koma ya je ya fara hada baki da kiristoci na kasar rum kaisar kenan da sauran manya-manyan dauloli na kiristanci na wannan lokaci kan cewa su taimake shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya kawo masa hari a madina to bayan ya tafi akwai waɗansu mutane a madina 'yan dangi guda ne kakansu ɗaya ƙabilar amru ibn auf da kuma gulmu ibn auf da su ƙabilar amru ibn auf sai suka hada kudi sai suka gina masallaci shine masallacin farko da aka fara gina a madina shine masallacin quba masallacin ya samu karkuwa shine masallaci a musulunci a madina mai daraja ta biyu in ka cire masallacin manzo Allah sai shi masallacin da duk ranar litinin annabi yakan je shi ya salla raka'a biyu kuma ya ce duk wanda ya je masallacin kuba ranar Litinin yayi sallah raka'a biyu yana da ladan umara idan ka je aikin hajji ko umara zaka ga yana daga cikin wajajen da ake kai wa ziyara masallacin Quba to su waɗannan yan kabilar Auf Amr ibn Auf su suka gina wannan masallacin suka gayyato Annabi ya bude musu kuma manzo ya ci gaba da zuwa yana yin sallah a shi shine masallacin farko da aka fara sallar Juma'a a Madina to daga baya sai yan uwansu 'yan danginsu 'yan kawun 'yan babbanninsu sai suka yi musu hasada ya waɗannan za su zo su gina masallaci a zo a yi bikin buɗewa har annabi ya zo kuma mutane suna zuwa ana yin ibada a cikin masallacin kamar sun samu wata daraja to mu ma sai mun yi da shi ne su ma sai suka je suka haɗa kuɗi za su gina masallaci kuma suka zo kusa da inda masallacin uba yake suka ce za su gina to sai suka haɗa baki da shi wannan munafiki da ya tafi neman taimako a wajen arna don a kawo annaba hari suka gaya masa ga abin da za mu sai ce to ba komai daman nima ina da wani shiri ku gina masallacin kuma ku kirawo muhammadu ya bude muku don masallacin ya samu karbuwa a madina to amma mu kuma za mu san me za mu zai shigo da sojoji ne a ɓoye sai su zo su tare a masallacin sai a ci gaba da shirya yadda za a kai wa annabi hari da sauran makirci wanda malaman tarihi da sira suka ce shi dai wannan mutumin a ranar yakin uhudu wanda da hannunsa cikin shirya yakin uhudu da gangamin waɗanda ya gayyato aka zo yakin uhudu shi ne ma ya je ya haƙa ramin da annabi ya faɗa ciki har haƙorinsa ɗaya ya fita har kansa ya fashe jini ya tsinke masa ya ta zuba da aka sun gama shirya gina masallacinsa da komai sun ma gina cikin ƙanƙanin lokaci sai suka zo suka gaya wa annabi cewa ya zo ya buɗe musu masallaci to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya shirya tafiya yakin tabuka sai ce musu ku jira ni sai na je tabuka na dawo ni ina kan hanyar tafiya in ya so in na dawo zan zo bude muku a yi duk abin da ya kamata manzo Allah ya tafi tabuka to sai da annabi ya dawo daga tabuka ya rage ya shiga madina da wuni daya saura kwana daya ya shiga tabu eh, madina ko saura ma rabin wuni a wata ruwayar ta malaman tarihi sai Allah ya turo mala'ika jibril ya gaya masa masallacin nan da kake shirin in ka shiga madina ka je ka bude to kaji kaji kaji kaji manufar da yasa aka gina masallaci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ma ya shiga madina sai ya tura wasu daga cikin sahabbai yace ku je ku rusa masallacin ku kona shi manzo Allah bai dawo madina ma ya tarar da masallacin yana gina ba face aka je aka rusa shi aka kona shi to irin wannan nau'i na munafukai su Allah subhanahu wataala yake so ya mana bayani anan sai yace wallazina zo masjidan diraran ko allazina zo masjidan diraran waɗanda suka riki masallaci dan ya zamo dama ta cutarwa malamai suka ce kalmar birar daidai take da kalmar barar inda ba dan qur'ani bane zaka iya karantawa allazina zo masjidan baran to amma da shi qur'ani ba a kiyasi riwaya ce dole sai dai ka karanta biraran to amma wasu malaman suka ce da dararan da biraran duk ma'anar su daya to amma al-imam al sai daga cikin malaman lugar larabci yace a'a dararan daban biraran daban suna da bambanci yace domin manzo Allah ya hada su a hadisi guda ba zai yi kwa kalma daya tana da ma'ana biyu kuma a faɗe ta a faɗi irin ta a waje ɗaya kuma a ce duk ma'anar su daya ba domin manzo Allah ce la darara wala dirar to shi yasa malamai suka ce kalmar dirar shine abin da zaka yi ko baka amfana ba amma wani ya cutu shine dirar amma kalmar zarar abin da zaka yi kana amfanuwa wani kuma yana cutuwa to abin nufi shi masallacin da suka rika diraran su ba za su amfana ma da shi ba domin me amfanin masallaci ka bauta wa Allah yadda yake so to su ba za ma su samu wannan ba amma dan manufar wani ya cuci da wannan وتفريقا بين الم... وتفريقا بين المؤمنين منفصل شيني تربى manufarsu مؤمنين وكفرا su su kafa kafurci. idan kaga wannan yana nuna cewa za a iya gina masallaci amma manufarsa shine ba wai dan a taimaki addini ba sai don me a dasa kafirci sau da dama muna samun labarai a ce wani arne ya gina masallaci wani arne ya yi kaza masallaci to ba girin girin ba ta mai ta yi wata manufa ce da shi a ƙarƙashin ƙasa kai baka sani ba sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa tafariqan bainal mu'minin manufarsu shine su raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasula kuma dan masallacin ya zamo sansani na mai sanya yaki Allah ya yaki manzon Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce wala yahlikunna billahi amma duk da haka zaka ji suna rantsewa da Allah in aradna illa husna. wallahi mu babu da wata manufa ta gina masallacin nan sai kyakkyawan niyya ko illa husna sai aljanna domin husna suna ne daga cikin sunayen aljanna lillazi na ahasanul husna wa ziyada fa amma man aba wattaqa fa amma man aqi wattaqi wa saddaqa bil husna wala in rujitu ila rabbi wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lal husna to za su iya rantsewa su ce su aljanna suke nema shine wala halufunna billahi in aradna illa al husna sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yana rantsewa ƙarya suke yi wallahi ba aljanna suke nema ba wallahi ba lada suke nema da gina masallacin nan ba to dai ya ɗan uwa lokaci ya ja dole mu hakura mu tsaya a nan idan Allah daukin sarki ya kai mu darasi na gobe sai mu yi bita akan wannan aya kuma mu karasa tafsirin ta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah